يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka Allah cikin ikonsa yau muna ranar tara ga watan uku watan rabi'ul awwal a jerin watannin hijira shekara ta 1435 da hijiran manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wacce ta daidai da ranar goma ga watan ɗaya shekara ta 2014 da haihuwar annabi isa alaihi salam a ci gaban karatunmu nuna littafi mai tarin albarka nabiyun rahma manzan jin kai annabi muhammad tsira da aminci allah su tabbata a gare shi na dan uwa dr muhammadu sani umar a wannan littafi muna nan a shafi na da biyar. inda za mu tashi a kan babbar matashiya da malam ida babban baki ke cewa ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallama fi hazihil ghazwa zamantowar mu tare da manzon Allah ira da amincin Allah su tabbata a gare shi a wannan yaƙi na bada me ya faru da shi me ya gudana malam yake cewa amma qubailal ma'araka amma a daidai dab da za a fara yaƙi kafin a kai ga kaurawa tsakanin musulmi da arna fakana sallallahu alaihi wasallam manzan Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi ya kasance mustashiran da ashabi yana mai shawartar sahabbansa sai da suka shawarwari a tsakaninsu mustaqli'an ara'ahum yana mai neman jin ra'ayoyinsu yana so ya ga me ra'ayin da suka karkata a kai mutma'innan lahun kuma yana mai nutsar da su da kwantar musu da hankali wa mubashiran bi nasrillahi kuma yana mai musu albishir da samun nasara Allah mudhakkiran lahun bil haqqi alladhi hum kuma yana musu wa'azi da gargadin gaskiyar da suke kai ta bin littafin Allah da manzansa da kuma addininsa wal batil alladhi alaihi ada'uhu da kuma sanar da su barnar da su suke kai cewar su fa ne akan gaskiya su kuma su ne akan bata da barna wathiqan a'zama thiqatin bi nasri kuma yana mai amintuwa mafi girman aminci na samun tabbacin nasarar ubangijinsa wa wa'adihi alladhi ya yatakhallaf da alkawarin da Allah yayi wanda baya sabuwa Allah baya saba alƙawari hatta innahu yaqulu lahum hatta kai manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi na cewa da sahabbansa siru ku tafi a kaura wa abshiru albishirinku da nasara wallahi laka anni anzuru ila masari'il qaumi na rantse muku da Allah kamar gashi ina ganin inda za a kayar da wani ko kuma mafaɗar wani in an kashe shi kama fi sahihin imam muslim kamar yadda yake cikin hadisi wanda imam muslim ya rawaita sahihi kamar yadda yake cikin sahihin littafin imam muslim rahimahullahu Allah ya ji kansa da rahama an anas hadisi da karɓo daga sahaban annabi anas Allah ya da shi wa fihi cikin hadisin ya zo da bayanin cewa hadha masra'u fulan anan za a kashe wani wa yada'u yadahu ala al-ardi hahuna wa hahuna manzo yana sa hannunsa akan ƙasa nan za a kashe arne wani anan za a kashe wani anan wani zai faɗi bayan sare shi yana yi yana nuna guraren aban ƙasa qala yake cewa fama ma ba a haduhum an mawdi iyadi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam anas ya ce babu wani wanda ya matsa daga inda manzon allah tsira da amincin allah su tabbata a gare shi ya sa hannunsa a da aka kakkashe su kowanne a inda manzo ya sa hannunsa ana aka tarda gawarsa amma lailatu badrin amma a daren da aka wayi gari aka kaura yakin badar ya laha min laila abun mamakin wannan dare yantaziru muslimuna sabahaha daren da musulmi suke ta jiran wayewar garinsa na liqa'a ada'illahi ta'ala wa rasulihi abinda zai faru na wato ainihin karawa tsakanin makiyan Allah da manzansa allazi kazzabuhu wa akhrajuhu wanda suka wato ainihin ƙaryata suka kuma fitar da shi daga mahaifarsa wa azuhu suka cutar da shi wa azu man amana ma'ahu kuma suka wato cutar da wanda ya ba da gaskiya da shi minal mu'minina daga cikin mu'minai laqad bata rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya kwana <coughs> tilkan lailatul azima a wannan dare wanda yake da girman gaske fi salatin yana cikin yin sallah wa du'a'in yana ta roƙon Allah wa tawajjuhin ila Allah ta'ala yana mai fuskantar Allah madaukaki wal tija'in da fakewa da Allah subhanahu wa ta'ala akhraj imam ahmad mala imam ahmad ya rawaita hadisi rahimahullahu ta'ala Allah ya ji da rahma. bi sanadin sahihin da jerin mazaje wanda yake ingantacce an ali bin abi talib radiyallahu ta'ala an wanda a karɓo daga sahabin annabi ali dan abi talib allah maɗaukaki yarda da shi kala yace laqad ra'aytuna yawma badr na gan mu a ranar yakin badar wa ma fina illa na'imun ba wanda wato ainihin daga cikinmu ba yana bacci ba babu wani cikinmu face yana bacci a daren da za a wayi gari a kaura yaƙi illa rasulullah sallallahu alaihi wasallam in banda manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi shi bai rintsa ba ta hata shajaratin yusalli ina ƙarƙashin wata bishiya yana sallah wa ya biki yana kuka ga Allah hatta asbaha har ya waye ka kwamandan gaske manzu ne zai je na su sai dai an fara hura wato ainihin begilan fita an fita kuma ya raka ku a ba amma dai ba ce shine a gaba ku kuna bacci shi ya kasa bacci ba karanci ne kaga haka to haka ake so jagora ya zama ka zama a kan gaba lokacin da na ƙasa suke bacci kai baka bacci to ba ma a yaki ba ma a madina ma ƙara an ji ƙara kafin kowa ya farka manzo ya dawo da doki ce ku koma kowa hankalinsa ya kwanta ba wani abu na je na gano haka kai ma kake a garin a matsayinka na shugaba honorable gwamna ko excellency ko sai da ya ba shi labari ai an kwantar da su mar an ga yalla an gama da su to shi yana ina yalla labai? wa yaqulu radiyallahu ta'ala an kuma ali Allah ya da shi yake cewa a saba na من الله طش min matsar sannan kuma muna cikin haka sai wani yayyafi na ruwan sama ya same mu daga Allah aka yi musu yayyafi don ita ma kasar a dandaɗe musu ita in ba shiri na ubangiji ba a lokacin za a fafata da abokan faɗa in aka bar wannan guri a yanayin yanayinsa yadda yake sahara ko yashi dabbobin kuma da za su rika wato nutsar da an ji abin da ya faru da suraka wajen nutsewa kafas kafar dabbas to a ce za a yaki a irin wannan ba daɗewar ƙasa ba ku da sakewa ma to amma saboda shiri na ubangiji sai aka yi musu yayyafi ita ma kasar ta san za a yi wani abu ta hata shajara ita sai muka yunkura muka wato fuskanci karkashin wato sai muka rika wato yin guraren karkashin bishiya tunda ana ruwa wal hajar da kuma wato kasan rumfar da aka yi ta wato ainihin fatu a matsayin wato wani tanti kuma kamancin haka sai muka rika tafiya irin wannan guraren muna wato ainihin nastadillu tahtaha muna nema wa kanmu kamar wata lema karkashin bishiya ko karkashin irin wannan rumfa min al saboda ruwan da ake yi wa bata rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yad'u rabba amma duk da haka manzo sallallahu alaihi wa sallama kwana yana roƙon ubangijinsa wa yaqulu yana cewa allahumma ya allah ina roƙonka in tahlak hadhihi alfi'a in fa ka halakar da wannan jama'a mai yin addininka la tu'bad ba za fa abauta maka waɗannan su suka nutsu suka gamsu su bauta maka su bi ka ya alil musulmi na abinda manzo yake nufi da wannan jama'a su ne musulmi falamma tala alfajaru nada as-salata ibadallah yayin da alfajir yake yato sai manzo ya kira ce sallah ya ku bayin Allah sallah ya ku bayin Allah tunda dabbaci suke ai sai an tashi su to kaji shi a salatin nan a ranar fita yaki kwamanda na gaba ɗayan wato rundunar faja nasu min tahti shajar wal hajar sai mutane suka yi ta fitowa daga ƙarƙashin bishiya da wannan wato ainihin rumfuna na fatu fasalla bina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya mana sallah wa harrada alal qital ya kuma zaburar da al'umma akan yaki wa akhraja al imam muslim imam muslim ma ya fitta hadisi ya rawaici hadisi rahimahullahu ta'ala Allah madaukaki ya ji kansa fi sahihi cikin sahihin littafinsa an umar bin al-khattab radiyallahu ta'ala an hadisin da karɓo daga sahabin annabi umar ɗan khaffaf allah ya yarda da shi qala yace lamma kana yawmu badar yayin da ranar yakin badar ta yi نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المشركين وهم al. manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya kalla arna ya ga su dubu ne وأصحابه ثلاثمائة وتسعة عشر رجلا ido bisa habban sai ga dududu su su ɗari uku da sha tara ne nan take sai manzon Allah annabin Allah Muhammad tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya fuskanci yanzu bahaushe ce gabas manema lada da komai ma shiyar wato alƙibla mu daga nan ne gabas amma su can a madina ba gabas ba ce arewa ce ya fuskanci alƙibla sun da ya daihi sannan ya ɗaga hannunsa a matsayinsa na mabuƙaci wajen ubangiji fa ja'ala yahtifu bi rabbih nan fa sai ya kama yin waya da ubangijinsa ya kama yin telefon da ubangijinsa eh, alhatfu shine wato daga ake cewa hatif telefon ko to tattauna su tsakanin bawa da ubangiji Eh, ina fa kawo kuka ya ubangiji ga kokon barata Allahumma an jizli ma wa'attani ya Allah ka cika min alkawarin da kai min Allahumma ati ma wa'attani ya Allah ka zo min da abin da ka alkawarta mu Allahumma in tahlak hadhihi al-isaba ya Allah idan wannan jama'a suka wato ainihin halaka min ahlil islami daga cikin masu yin musulunci la ubadu fil ardi ba fa za a bauta maka kasa ba. ƙasa ba fama zala yahtiku bi rabbihi manzo bai gushe ba yana ta yin wato ainihin gani da ubangijinsa madan yadaihi yana mai daga hannayensa sama yana mai roƙo mustaqbil alqiblata ina mai fuskantar kuma alqibla hatta hatta uku rida'uhu amman bai har sai da mayafinsa da ke kan kafadinsa ya faɗo ƙasa ba a abu bakr sai sahabinsa halifa na farko abu bakar siddiq izo ga manzo sallallahu alaihi wasallam fa akhadha rida'ahu ya ɗauko wannan mayafi na manzo fa alqahu ala mankibaihi mayan masa da shi akan kafadinsa shi saboda roƙo ba bai tsaya ɗaukan ma mayafin ya mayar ba sun maltazamahu min wara'ihi sannan ya guma annabi sallallahu alaihi wa sallama ta bayansa wa ƙala ya ce ya nabi Allah ya ce ya annabin Allah ka faka duka rabbak naci da wato magiyar da kake ubangijinka ta isa haka fa innahu jizu laka ma wa'ada da sannu zai cika maka alkawarin da ya maka shi ma ya nutsu ya gamsu abinda manzo i ya yi ya ci a ce an amsa musu to ike da cewa ubangijinka zai amsa maka zai cika maka alkawarinka fa anzalallahu azza wa jal sai Allah mai girma da buwaya ya saukar da aya mai cewa id tastaghithuna rabbakum ku tuna lokacin da kuke neman agajin ubangijinku da ɗaukinsa fastajaba lakum nan take ya amsa muku. wa fi sahihi al al-bukhari kuma ya tabbata cikin sahihi littafin imam al-bukhari an ibn abbas radiyallahu ta'ala anhu daga sahaban Annabi abdullahi dan abbas allah ya yarda da shi yarda da babansa abbas qala yace qala an-nabiy sallallahu alaihi wa sallama yawm badr annabi tsira da amincin allah su tabbata a gare shi ya ce a ranar yakin badar allahumma anshuduka ahdaka ya allah ne maka magiya alkawarin da kai wa wa'adaka da alkawarinka da kai mu allahumma in shi'ta lam tuqbal Allah in fa so ba za a bauta maka ba dan inda aka kashe waɗannan masu bauta ta ka shike fa akhadha abubakar biyadi sai abubakar siddiq ikama hannun annabi sallallahu alaihi wa sallam fa qala hasbuka yace ya ishe ka ya ishe ka fa kharaja wa huwa yaqul ya kuma fice daga wajen manzo yana mai cewa sayuhzamul jam'u wa yuwalluna dubur za a yi fata-fata da ayari ko jama'ar kafirai wai wallo na dubur su gudu su juya su ba da baya kuma ta zama aya sayi ku zama jam'u wai wallo na dubur فقال حسبك فخرج وهو يقول سيهزم الجمع ويولون الدبر إن الدعاء haƙiƙa addu'a waliltija'a ilallah da kuma fakewa zuwa ga Allah silahun azimun makami ne mai girman gaske la yastagani anhu muslimun babu wani musulmi da zai iya wadatuwa daga makamin addu'a fi kulli halin a kowane hali wa fi mithli hadhihi al da kuma a irin waɗannan matsaya أشد ما يكون الحاجة ما تكون الحاجة إليه وان شيني ما في سنن دبقاتا تكتأي الدعاء والله تعالى لا يخلف وعده gashi kuma shi Allah madaukaki baya saba alƙawarinsa ya faɗa cewar wala yansuranna Allahu man yansuru tabbas haƙiƙa wallahi Allah zai taimaki mai taimakon addininsa inna Allah laqawi kuma haƙiƙa Allah ƙarfa ne da ya fi gaban aja da shi azizun mabuwayi ne da ya gagaru kowa da komai saboda haka shi da alƙawarin zai taimakon nan ba kasashe ba ne bare a ce kasa wasu za ta sa taimako ya isa mu ƙarfa ne mabuwayi wanda zai iya isar da abin da ya alƙawari ne وهذا يدعو المسلمين إلى أن يؤهلوا أنفسهم لنصر الله wannan yana kiran musulmi ma'ana wannan jajircewa da manzo wajen roƙon Allah da mika ƙoƙon marasa zuwa gare shi yana kiranyar musulmi zuwa ga wato ainihin su shiri su shirya kawunansu da nasarillahi don tunkarar nasarar ubangiji ta'ala maɗaukaki bilistiqamat aladini da wasu akan addini in ka roƙi Allah cika maka alkawarin da in to in kana so ka ga cika alkawari kamar yankan wuka to kai ka tabbata akan naka alkawarin na taimakon addinin Allah ka tabbata akan aiwatar da abin da aka buƙace ka kai na addinin Allah to sai ka ga nasara nan take li yakunu min ansarihi dan musulmi su zama suna daga cikin masu taimakon Allah din kama qala subhana kamar yadda Allah barkakakke ce. ya ayyuhal ladhina amanu ya ku waɗanda kuka ba da gaskiya in tansurullaha yansurku tabbas idan kuka taimaki Allah shi ma zai taimake ku wa yuthabbit aqdamakum kuma ya tabbatar da dagadaganku a lokacin karawa da kuma lokacin fuskantar sassan da za ku samu sakayya da ladan abin da kuka wa amma yawma daratil ma'araka amma a ranar da wannan yaƙi ya caɓe aka kai ga wato yin gumurzu faƙad kana alaihi salatu wassalamu aqrabuhum ila haƙiƙa manzan Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya kasance shine aqrabahum mafi kusancin dukkan musulmi ilal mushriki na zuwa ga Allah yana kan gaba hmm. kama akhraj imamu Ahmad kamar yadda imamu ahmad ya rawaici hadisi rahimahullahu ta'ala allah maɗaukaki ya ji kansa bi sanadin sahihin da jerin mazaje wanda yake ingantacce hadisin an karɓo shi an aliyu na radiyallahu ta'ala an daga sahaban annabi ali allah maɗaukaki ya yarda da shi qala yace laqad ra'aytuna yawma yau badrin na gan mu Musa habban manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ranar yakin badar wa nahnu lobo bi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam mu sahabbai muna masu fakewa da manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi in aka raraka sai ga duk ana koma bayan manzo yanzu da sai dai kwamanda ya je gida ku tarar da shi to an fafato kuma kwayayo kansa kaga shi da yake cewa eh, eh, ibada oda ku shiga kwakwa da nan kuma ya kun jiyo ya a kaga sai abu kuma ya lalace to shi in an yi raraka zu to an fafato kuma kwayayo kansa kaga shi da yake cewa eh, ibada oda ku shiga kwakwa da nan kuma ya kun jiyo ya a kaga sai abu kuma ya lalace to shi in an yi raraka da shi yake zuwa a fake sannan kuma sake cusawa a shi a ciki sallallahu alaihi wasallam wa huwa aqrabuna lil adu sayyidina ali yace manzan Allah duk ya bi mu kusa da abokan gaba tabi yake da su wa kana min ashaddin nasi ba'as kuma gashi ya fi kowa iya fafata yaki wa fi riwayatin a wata riwayar ما كان أو لم يكن أحد أقرب إلى المشركين mushrikina minhu sallallahu alaihi وسلم a wata ruwayar تشوى cewa da ɗai bai kasance ba samsam bai taɓa faruwa ba kaga wani mafi kusanci da arna kamar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin yaƙi shine akan gaba sauran mabiya kuma su biyo ba to haka aka san maza ka zama namiji a cikin maza aka ce kai na kwamanda ai dama ranar sa ka kwamandan ki ai kwamanda shi ne kamar dama ce yana sama da kowa ya fi ku kwarewar yaki ya fi ku sanin makamarsa ya fi ku karfin zuciya ya fi ku jajircewa da jarumta shi sa ake ce ma kwamanda din mai bada abin da amma ya zama laba-laba kuma an yi ba ba ana samun lagon kwamanda ku shi kenan kuma kun sa an samu wani bawan Allah da yake ba da labarin yadda wato society din tururuwa yake ce wani mayaƙi sun tafi fita yaƙi aka wato tarwatsa su babban kwamanda yana gefen wani dutse ya zo ya ɓuya sai ya ga tururuwa a gefen dutsen da yake ta kama za ta hau tiriyan tiriyan tiriyan sai ta faɗo sai ke kirgawa ɗaya sai ta kuma kama tiriyan tiriyan tiriyan za ta hau ta kuma faɗowa biyu sai da ya kirga sha bakwai ana sha bakwai ta haihu ice amma dai tur da mu a karan farko an tarwa tarwatsa ga tururuwa ta yi juriya ta dajici to haka ake so ka zama e, shi ne hikimar samar da waɗannan abubuwan da Allah a zaga ana gwada wato juriya da kafiya ta wasu dabbobin ah, ba ga dage ba da ake misali da shi ko yi eh, na halima da ake cewa kan fada a kwana ana yi sai dan ka gudu ka bashi ko to duk waɗannan an samar da su don ka dau izina to ya kai da kake kara addinin Allah ya kai da kake kan gaskiya ya kai da kake taimakon Allah me zai sa gaban kai faɗi an fahimta ko to shine abin da ke malai ce masra'u aduwillahi abi jahl bin hisham makasa da mafaɗa da gurin birgimar maƙiyin Allah Abu Jahal ɗan Hisham. Kana Abu Jahal ibn Hishamin ƙa'idu hamlati shirki wal mushrikin. Abu Jahal ɗan Hisham ya kasance shine kwamanda jagora majagaba na maharan shirka da mushrikai. حامل لواء الأداوة والأذى لرسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين shine wanda ke rike ɗauke da tutar ƙiyayya da cutar da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da sauran muminai وقد أصر على لقاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه في بدر وقد أصر وقد أصر يا كما كفي ala liqa'i rasulillahi sallallahu alaihi wasallam akan sai ya kara da manzon Allah ira da aminci Allah su tabbata gare shi wa ashabihi da sahabbansa fi badar a wato badar wa lam yaqbal talaba abi sufyana al'audata ila makka bai karbi shawarar abu sufyan ba na cewar a dawo garin makka kada a ji a fafata yaki ba da najatul ir bayan kubuta da tsirar wannan ayari na fatake na wato mutanen makka da suka wato aninda daga fatauci wa ayyara utbata bin rabi'a ya kuma wato aibata utuba dan rabi'a ya tsiraita shi hina ashara ilaihi bin lokacin da ya masa nuni ina ga aiko a koma tunda dai ayarin da suke so su kai wa harin sun tsira mu ba sai mun ji an yaƙi ba shi ma nan abu jahal idiran masa wa huwa alladhi istaftaha yawm badr abu jahal dinnan shine mai neman Allah bude gaskiya a ranar yakin badar a gane waye akan gaskiya waye akan bata eh ya ɗebo ruwan dafa kansa faƙala hinal taƙal jam'an sai yake cewa a daidai lokacin da wato wannan rundunoni guda biyu na musulmai da na su abu jahal za su kara da annabi da sahabbai a lokacin sai yake cewa allahumma ayyuna aqta'u lirrahim ya allah duk wanda yake mai yanke zumunta daga cikinmu wa atana bima la na'rifu duk wanda ya zo mana da abin da ba mu san shi ba bakon abu fa ahimhu Allah ka halaka shi algadata kofa kofan nan ka halaka shi za kuma a halaka shi fa kana huwa almustaftihu shine mai neman Allah ya kawo buɗi a tantance ƙarya da gaskiya wa kana tattahu alaihi sai wannan bude ifada a kansa wa Allah azza wa jal Allah mai girma da buwaya ya saukar da cewa in tastaftihu ko da kuka nemi Allah ya kawo bude faqad ja'akumul fathu budin ai ya zo muku ko ba ku ganshi ba wa in tantahu in ku kuka hannu daga yin abin da kuke na faɗa da Allah da manzansa da bayansa muminai fa huwa khairul lakum hakan shine mafi alkhairi gare ku sauran wanda suka rage in za su tuba Allah a shirye yake da yafe su wa in ta'udu in ku kuka koma kan abin da kuke kai kuke gaba gudu ba da da baya yanzu ne ma za ku da mara ku sake karawa da bayan Allah na kwarai na'ud mu ma za mu kuma maimaita muku abin da muka yi muku za ku gama da za ku gama an kumfi a tukun shai'a kuma yawan jama'a ku ba zai amfana muku komai ba tunda yanzu ma bai muku ba walau kafura komai yawan jama'a ta kuwa wa inna allaha ma'al mu'minin Allah na tare da bayansa mu'minai da gudunmawa da karfafa su da agaza musu wa fi sahihaini ya tabbata cikin sahih bukhari da muslim an abdurrahman bin auf a hadisin da karɓo daga sahabin annabi abdurrahman dan au annahu qala haƙiƙa abdurrahman dan auf ya ce baina ana waqifun fi Yau yawm badr kwatsam ina tsaye a cikin sahun mayaka a ranar yakin badar nazartu an yamini sai na dubi damana wa shimali na dubi haguna fa'iza ana baina ne, sai na ganni tsakanin wasu wato samari biyu min al'ansari cikin mutanen madina hadithatin asnanuhuma shekarunsu ‘yan kaɗan ne ba wasu masu yawan shekaru ba tamannaitu law kuntu baina adla huma. sai ne fatan ina ma dai tsakankanin wasu ƙarfafa guda biyu nake ba irin waɗannan 'yan samari ba da ba su ta kai sun kawo ba a ce wato ainihin gwaraza ne haɗe da juna ba wanda kake ɗan ganin ɗan laɓa-laɓa ba ne ba gefen ka fa gama zani a ba sai ɗayansu ya ɗan taɓe ni shi samarin na ƙwarai ne fa ƙala ya am ce kai ɗan uwan babanmu magana ce salo ne na girmama irin yadda yanzu ake ce uncle ɗin nan ai kwaikwaya hal ta'arifu abajal ka san waye abu jahal cikin mayakan arnanta qala qultu na nace musu kware na san shi ni ko na san shi wa ma hajatuka ilaihi ya a akhi ce kai dan dan uwa me bukatar ka da shi qala ukhbirtu annahu yasubbu rasulullahi sallallahu alaihi sallam. ce gaya mu aka labari aka ban an ce na zagin manzan Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi wallazi nafsi biyadi na rantse da wanda yana yake hannunsa la irra tuhu in dai ne ido biyu da shi na ganshi la yufariqu sawadi sawadahu hatta yamutu al-a'jalu minna wato duhun gundarin jikina da duhun gundarin jikinsa ba za su haɗu ba ga na gashi face sai wanda ya fi saurin hannu ya kashe ɗaya daga cikinmu kala fata ajabtu da Ya ce sai mamaki ya kama waɗanda ke musu kallon laba-laba a ba laba-laban mai. ce ka ji yara faga mazanin aka ɗayan ma sai ɗan zungure ne faƙala mitla shi ma sai ya faɗi irin abin da wancan ya faɗa ce to qala falam anshab yace ba kai wani lokaci ba ba a dade ba dan ƙanƙarin lokaci an nazartu ila abi jihar, sai ko na hangi abu jihar. ya da fil nas yana wato anin kaiwa yana kawo kamar yana wani babbacewa cikin mutane kaga shi manzo gaba yake shi kuma jagoran a zo sai an karatin da cin mutuncin wanda suke cewa a koma yanzu kuma ina kaiwa yana kawo tsakanin mutane sai ka ga gita na sai wato dai yana badda bami a cikin jama'a ce sai ku na hange shi fa qultu sai nace ala tara yan ba ku gani ba ba ku gani ba ma'ana ina jawo su hadha sahibukum alladhi tas'alani an kun ga wanda kuke tambaya can ga can kun gwanda ya cikin mutane gacin ya cin to shi ne Abuja abinda da suke so sun samu an nuna musu shi qala faftadarahu ce kawai sai suka nufe shi suka yi rige-rige a kansa bahu bisa yi kan kace mai wannan duk sun buga mata kogin su hatta qatalahu har suka kai shi kasa matacce sun man sarrafa ila rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam sannan sai suka juya zuwa ga manzon Allah annabi Muhammad tsira da amincin Allah su tabbata gare shi fa akhbarahu suka bashi labari fa qala ayyukuma qatala sai manzo ce da su waye cikin ku ya kashe shi faƙala kullu wahidin minhuma sai kowane ɗayan su ce ana qataltu ni ne na kashe shi faƙala hal masahtuma kuma sai ce kun share jinin da ke jikin takobin ku ne nasaran da kuka yi masa qala la suka ce a kowanne mu da jinin a jiki fa nazara fi sayfaini sai manzo ya kalli ta kubban biyu da jini a ciki fa qala kuma qatala sai ce dukkan ku kun kashe shi kowa da kasansa a kisan da aka yi masa wannan jinin nasa ina mai microscope ko ba can na manzan Allah tun kafin a yi microscope an masa wahayi an ga masa wannan jinin na Abu Jahal wadda ka duk abin da aka ce na wahayi an gama daga Allah daga manzo an gama yanzu ma za a iya yi ko microscope din ya bada kuskure gudano aka amma wannan tabbas ne ce dukan ko kashe shi kwantar da ku. kowa ya samu wannan falalar وقضى بسلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح sai manzo tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya zartar da hukunci ya yi alƙalancin bada kayan da abu jahal ya zo da su yaƙi na silke na takobi na sauran makamantan haka ya ce to ko nan da kuka yi aikin kisansa mu'azu da ya rage bayan gama yaƙi domin ɗayan mu'awwaz ɗan uwan mu'azu shi kuma kan a gama yaƙin allah ya masa cikawa shi ya yi shahada sau da haka sai manzo ya zartar da hukuncin a bawa mu'azu ɗan amur ɗan jamo kayan da wato ainihin abu jihar ya zo yaƙi da su a matsayin riba kafarsa kafin raba ganima dama haka yake a musulunci idan aka je yaƙi in ka kaɗaita da kashe wani daga cikin gwarazan arna to abin duk da ya mallaka wannan a cikin rabon ganima ba za a raba da shi ba naka sannan kuma ya rabon ganima da kai to sai manzo ya zartar da wannan ga mu'az dan amr dan jamu dukkan su bin ƴaƴan mutum guda ne warrajulani mu'az bin amr bin jamu su mutanen guda biyu ko waɗannan samari guda biyu da mu'az dan amr dan jamu wa mu'az bin afra da mu'az dan afra da an ce musu mu'az amma galibi akan ce mu'az da mu'awwad ko mu'awwid duk kowanne an faɗa to nan duk gaba daya kasu da mu'ad mu'ad duk dai abin daga suna ɗaya ne a ce mu'ad ko a ce mu'awwal a fara kuma an danganta daya zuwa ga uba daya kuma an danganta zuwa ga uwarsu ita ce a fara ɗin saboda haka sai manzo zartar da ba da wannan wato kayan yaƙi na abu jahal ga shi wannan mu'ad. wa fi sahihil imam al-bukhari kuma a cikin sahihin littafin imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala Allah madaukaki ya ji kansa akwai hadisi an Anas na radiyallahu ta'ala an wanda karbo daga Anas Allah madaukaki ya da shi kala yace qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Manzan Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yace yau badrin a ranar yakin badar man yanzuru ma sana'a abu jahal waye zai je dubo min ko ya gano min mai abu jahal ya a yakin nan wani abin kirkin ya yi. waye zai je gano min abu jahal ina faɗar haka ban talaka ibnu mas'udin sai abdullahi dan mas'udi ce ga nan ya manzon Allah barka gani ma fa wajadahu qad darabahu ibna afra hatta baruda sai ya tarar da shi 'ya'yan afra sun riga sun wato doke shi sun sare shi hatta baruda har ya yi la'asar in ji bahaushe ko jikinsa ya yi sanyi bai iya komai gashi a faɗe kai ka san gawa ce ba abin da zai iya yi faƙala an ta abu jahal ita ah, kai ne abu jahal da na sani idan jikinsa shi ma ba ce kaga dai ta ƙarya ta ƙare ne gashi ma gani a cikin jini ana tambaya ah, ba kai bane Abu Jahal da cewa ah, sai an ji an kaura ko qala wa hal fawqa rajulin qataltumuhu aw rajulin qatalahu qaumu shin saman wani mutum wato kuka kashe shi ma'ana shin kun kashe shi ne a matsayin mutanen madina ne suka yi aikin kisansa wanda suke ganin su kasassu ne ba abokan faɗa su ba ne ba abin karawar su ba ne au rajulun au rajulin qatalahu qaumu ko ku shi mutum ne da mutanensa suka kashe shi zai fi so a ce a cikin mutanen makka ne wani ya kashe shi tunda a tun lokacin da aka so fafatawa ta karan farko cewa suke kai ku ba abokan karawar mu ba ne? ko ta suke yan madina su ba su guri wanda suka saba da harkar shuka da noma yawa kira waje gwara zama ya kada wanda dama harkar su ce to shi na yanzu ake ga musu wai shin wai irin waɗancan mutanen da suka kashe shi ko wani mutum daga cikin mutanen su suka kashe shi ya ya faru ne Mana da tunna masa haushi da bakin ciki kafin ya karasa haka za ka nihayatu malai ce haka karshen abu lahab ya kasance abu jahal ya kasance wa ma inda Allah ta'ala a'zam abinda zai je tare gurin Allah kuma yafi wannan girma Yau la yanfa'u adh-dhalimina ma'dhiratuhum Allah yace ranar da hanzarin azzalimai ba zai amfana musu komai ba wa lahumul la'natu kuma suna da tsinuwa ta musamman daga Allah walau umsu uddar sannan suna da mafi munin gida gidan wuta da za su samu kansu a ciki Allah ya kiyaye wannan shine karshen Abuja kuma karshen darasin sai ma da yace as'ilatu lil muraja'a tambayoyi dan komawa abin da aka koya ma huwa du'a'u rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama fi lailati badr wace addu'a manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya rika yi a ranar yakin badar ya rika cewa Allah ka cika mu alƙawarin da kai ko Allah in ka halakar da waɗannan 'yan jama'a to ba za a bauta maka abin ƙasa ba da abubuwan da suke kama da haka nuna gazawa da kai kuka da wato ainihin fatan samun ɗauki daga Allah manil al yau yawma badar waye bai cewa Allah ya kawo buɗe a tantance tsakanin ƙarya da gaskiya ranar yakin bane man qatala adu wallahi aba jahlin waye kashe katan mikin Allah na Abu Jahl ƴaƴan afra ƴaƴan Amr bin da Mu'ad da Mu'awwad da haka mai neman sunan da zai sa ɗansa ga Mu'ad ga Mu'awwad cikin waɗanda suka wa Allah wato abin a yaba abin a ce ala eh. a fura ba za ka iya sawa ba zai hana mu'ad ɗaya daga cikin samarin mu'awwid ko mu'awwad ɗaya daga cikin samarin ɗan uwan juna ne babansu shine amru bin jamus ka gane ku? yawa babu su kuma afra a'a ai mu'az shi bai rasu ba mu'awwad shi ne ya rasu kafin a gama yi shahada to da suna nan tare wannan abin da suka samu ai tun da annabi ya ce ko ko biyu kuka kashe da raba za a wannan ya ɗau rabi wannan ya ɗau rabi da baya nan ɗaya ba wanda ya fi cancanta sai wannan ɗaya sai aka hada aka ba shi bayan sun kashe shi shi kuma ya shahada a cikin yakin kafin a gama yaki duk babu su ɗaya baban su ɗaya ana cewa mu'awwid ana cewa mu'awwad kowanne an faɗa cikin malamai ba da su faɗa na awa nba biye ba ne ba dai a cikin bayanin da na ji ban ci yan biye ba ne wannan duk tambaya ce ta ta bayan wannan kurin irin wato سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد wanda yake cewa assalamu alaikum don allah malam nawa ne yawan kwanakin da mutum zai yi yana sallar kasaro idan ya je wani gari abin da ya tabbata a hadisai na manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzo ya yi tafiya daga makka zuwa madina ya samu kwanakin da ba su kasa sati uku ba yana yin kaso malamai ma suka ce har wata inda wanda ya sati uku a wata sauransa sati daya ko? da haka idan abin da za ka na tafiya zai ɗauke ka abin da ya kai wata ko kwana ashirin da wani abu to kana dama da za ka yi ƙasar in ya zarta irin haka to kuma alamu suna nuna zama fadara an gane ko ba a san ranar tafiya ba to irin wannan sai ka ci gaba da cika sallah amma akwai fatawar malamai da suka haɗar da maliki